a dukkan darare mu yawaita maimaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa afu anna ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa Allah ka mana afuwa a waɗannan darare mu dage wajen neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala saboda mu 'yan adam ne gajiyayyu muna neman taimakon Allah ta'ala ya taimake mu a waɗannan darare lokacin ibada mu tuna da iyayenmu mu tuna da malamanmu mu tuna da ƙaryukanmu da garuruwanmu da jihohinmu da ƙasarmu da makamantansu mu yi addu'a na alkhairi mutuna da mutane masu rauni a duniya da ake azabtar da su kamar a gaza ko wani wuri da ya kama da haka gashi a indiya wurare da dama mu yi addu'a waɗannan al'amura suna da matukar muhimmanci a lokacin da muke yin azumi mu dage mu yi ta yin su kuma mu sani ƙarshen dare kullum ya fi falala da daraja fiye da farkon dare ɗin sannan mu ma da aran ma muna mika ƙoƙon bara a tuna da mu a me a addu'o'i na alkhairi bahaushe ya ce a ramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyarsu ɗai eh, a nan wurin ba kuraye ba ne mai tafsiri ne da mai jan baki so a ramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyarsu so na ce aniyar mu to fata muke aniyar tamu ta bi mu kenan insha Allah muna fatan wannan aniyar tamu ta bi mu so da Allah a mana addu'a ƙololuwa in ba za ka iya mana mu duka da iyayenmu ba to ka yi wa iyayenmu ka bar mu mm, in ba za ka haɗa mu duka ba to ka yi wa magabatanmu mu mun yafe in kuma za ka yi kara to da Allah ka yi wa magabatanmu iyayenmu ka mana ka kuma taimaka ka yi wa zuriyarmu in dai kana amfanuwa da mu muna roƙon wannan mu ma kawai abin da muke nema a wurinka kenan aka sa ka roƙa mana Allah ya rayar da mu rayuwa ta daidai a duniya hayatun ba kuma ya ɗauki rayuwar mu da imani abin da muke nema daga gare ku kenan Allah ya amsa mana gaba ɗaya marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda ba su da aure Allah ya ba su abokanan aure na kwarai maza da mata kuma ya sauwake musu rayuwa Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare na fahimci addu'ar auren nan tafi amin da yawa eh na fahimci haka shi yasa kun ganin ba na wasa da ita ai ko mm, na fahimci wurin to ai ni ma kun ga na yi ta muku masu auren kuma Allah ya ba su hanyar riƙewa